les cas répétitifs euh, de refus d'obtempérer aux décisions de justice. A yayin wani taron manema labaran da suka kira a cibiyar kungiyar su ta saman, alƙalan shari'a sun yi turda abin da suka kira fatali da hukuncin kotu. dabi'ar da a yau ke ƙoƙarin zamewa wasu kusoshin gwamnatin Nijar jiki in ji Zakariya Muhammadu, sakataren tsare-tsaren kungiyar alkalai ta ƙasa. kunga ga wannan abin ya faru nan da shekara biyu a garin da magaram inda juju ya saki wasu mutane kuma shi kuma gwamnan jiha na lokacin nan ya kama su ya kai aka sake like su mun ga wannan abun ya faru a garin maradi bayan da 'yan farar hula suka nemo su yi maci aka hana su suka garzaya kotu kuma kotu ta ba su damar su yi amma duk da wannan shi ma gwamnan jihar maradi ya hana su a nan ya mai nan da watanni da suka wuce wata kafa ta yada labarai eh, aka like suka garzaya kotu kotu ta ce a bude kuma ba a bude ba wannan kuma shi ne na hudu wannan abu wanda kuka sani da ya faru a garin agadez inda wasu yan farar hula suka ce za su yi abin da ake ce cewa conference hukuma ta garin agadas ta hana su suka garzaya kotu kotu kuma ta ba da damar ayi wannan abun amma duk da ta ba da cewar ayi abin wannan gwamnan jiha ya yi keme-keme ya hana su yi don duka wannan abubuwan ne muka kira da babban murya shugaban kasa a matsayin shi na Eh, na alkali na farko wanda al'umma ta zaba a matsayin shi wanda ya saba qur'ani zai yi aiki da doka kuma zai sa a yi aiki da doka muna kire da babban murya ga shugaban kasa domin ya tsaida jami'an gwamnati da suke irin wanga ta asa. Shin menene kungiyar saman ke shirin yi da zaran ba ku samu wata amsa mai gamsarwa daga gare shi ba? Mun san hanyar da za mu bi domin musa sa a mutunta shari'a a cikin wannan gari zamu ba hanya ta doka akwai wani hukunci kenan da dokoki suka yi tanadi domin eh, hukunta wanda ya bijirewa kudiri na ɗari da da da ɗigo biyu na kundin laifuffuka na ƙasar Nijar ya ce duk wanda ya kiya ko ya turji ko ya ki aiki doka ina iya cin shi tara kuma ana iya kama shi kaso da zai tashi daga wata shida har zuwa shekara biyu in yau ma kana tamakar kana gwamna ko kana minista to ai ba dawama za ka yi akan ba kuma ita ko shari'a tana za ka taro ta koyo ko gobe. a ci gaban wannan sanarwa kungiyar alkalan shari'a ta yi kiran hukumomi su gaggauta gudanar da bincike domin zakulo masu hannu a satar da ake zargin an tabka a jarabawar jami'an shari'a ta baya bayan nan. a yi kokari a sa kwamiti na musamman wanda zai yi bincike ya tabbata cewa ga abin da ya faru in har ya kai cewar wannan jarabawa a soke ta a sake tsara sabuwa muna buƙatar haka kuma da wanda suka da hannu a cikin wannan kurakurai ko wannan makudi da aka yi su ma a ɗauki hukunci a kansu. Kakakin gwamnatin Nishar Minista Abdulrahman Zakariya da na tuntuɓa domin jin matsayin ɓangaren zartarwa akan waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya sanar da ni cewa yana cikin wani aiki amma da zaran ya kammala zai waiwaye ni har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji komai daga gare shi ba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.